Ko ka san yadda za ka rage shan data da TikTok ke yi maka? Jama'a assalamu alaikum ne ne naku Sanusi Ladan Doka mai gabatar maku da shirin mu koya tare TV pon and Computers shirin da ke nazari akan kimiyoyi da fasahohi da ke cikin wayar ku na hannun Android. A yau za mu nuna maku yadda za ku rage ma yadda TikTok ke sha muku data. TikTok yana ɗaya daga cikin ah, applications masu shan data sosai. saboda haka yau za mu nuna muku na san dai da yawa cikin ku sun san wannan hanyar amma za mu nuna ta ga waɗanda ba su sani ba sannan muna kira ga 'yan uwa da masoya cewa mukan yi cikakkun shirye mu a youtube channel namu mai suna mu koya tare tv saboda haka muna neman alfarmaku da ku je ku yi mana subscribe ku yi mana like ku yi sharing ga 'yan uwa don su karu a youtube channel namu muka saki cikakkun shirye-shirye waɗanda kusan nan ma wasu ba ma sa su a nan wasu kuma waɗanda muka yi a nan za ga in an takaita to can mukan yi cikakken shirin idan wannan ne farkon zuwa ka a shafinmu na nan na tiktok to muna roƙonka da kai mana kai following ɗina kai like kai sharing da in wasu ƙaru in kuma kana da wata matsala a ka ta hannu kai mana comment da ita insha Allahu za mu warware ma wannan matsalai kai tsaye za mu je cikin shirin za mu je cikin tiktok namu za mu shigo kamar haka to idan muka shigo kamar haka to idan ka zo nan za ka zo abinan profile na tiktok naka kamar haka sai ka zo daga nan sama wannan layin daga hannun dama daga can sama wannan layukan guda uku sai ka taba su kamar haka sai ka zo nan ƙasa sai ka ce setting and privacy sai ka taɓa shi sai ka yi scrolling can ƙasa in ka zo scrolling nan ƙasa ga nan gurin wurin wasu option guda uku ga nan daga catch and cellular akwai free of space akwai data saver akwai wallpaper to ita ga si data saver nan sai ka kunna ta kama haka to in ka taɓa ta kama haka za ta yi ma display haka ehm, kamar haka to in kuka lura ta wuni nan dama already na kashe ta saboda haka in taka ta kamar haka take haka na kunna ta to in taka kunna take kamar haka sai ka kashe ta kamar haka to insha Allahu zai rage ma shan data da yake a TikTok za su rage ma shan data da suke sai dai wani wani bidiyo din zaka ga yana dan yin nauyi wajen buɗewa ko kuma resolution kamar kyawun bidiyon zai dan rage kaɗan eh, da fatan kun ji daɗin wannan shirin za ku yi mana like ku yi sharing ku yi following sannan ku je tiktok a youtube namu mai suna mu koya tare ku yi namu domin ganin cikakken shirye-shiryenmu na gode